ibn abi zaid ne wanda ya rasu shekara ta 386 zamu dauraya yanzu akan maganar da malam yayi na wannan gabar ta tashin alkiyama bayan duk abin bayanin da aka yi da matakai da abubuwan da za su wakana a tashi alkiyama malamai sun ce daga cikin matsaloli da nassoshi suke magana a kai shine shi tashin alkiyama ana nufin cewa jikunan da suka yi rayuwa a duniya to Allah zai dawo da su su dai wannan jikin su za a dawo da su a hada su da rayukansu dama rayukan ko dai su zamto suna cikin ni'ima ko suna cikin azaba to dan haka jikin bayan ya zagonye Allah zai dawo da shi wanda in ka fahimci wannan zaka gane ashe wannan shine abin da ma kafirai suke inkari cewa ya zai a ce bayan jiki ya zagonye kuma ƙara dawo da shi inda Allah jalla wa ala yake cewa بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا لسكتي ذلك رجع بعيد سيالا يتي قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ Allah jalla wa'ala ya ce kawai dai suna mamaki ne mai gargadi daga cikinsu ya zo musu sai kafirai suke cewa wannan abubuwan da yake faɗa abubuwa ne na ban mamaki ya za a yi hankali ya ɗauka wai yana cewa idan muka mutu muka zama ƙasa wai kuma za a tashe mu a sake dawo da wannan jikin suka ce kai wannan abu ne ba mai yiwuwa ba yana da nisa wannan ba zai yiwu ba sai Allah ya musu raddi ya ce wallahi hakika mun san duk wata gaba duk wani bangare da ƙasa za ta cinye daga jikinsu qad alimna ma tanqusu al-ardu minhu Allah ya ce kuma wa indana kitabun hafiz muna da littafi da duk mun rubuta wannan duk abin da ya salwanta a jikin za mu dawo da shi kaga wannan sai ya tabbatar da cewa ko da daidai da ƙwayar zarra ne na jikin mutum ya salwanta Allah zai dawo da shi kuma idan ka koma cikin suratul baqara misalin da Allah jalla wa'ala ya buga na annabi Ibrahim da wannan tsuntsayen yana tabbatar maka da wannan domin annabi Ibrahim yawa Allah tambaya ne akan da Allah wai wani salo ta yaya Allah yake iya ya raya matattu Allah ya ce mai ko baka yi imani ba ne ya ce ya Allah na yi imani amma ina so ne in daɗa samun wato nutsuwa qala bala walakin ina kalbi ya sami yakini ai Allah ya masa umarni da ya ɗauki tsuntsaye guda hudu sannan ya daddatsa su ya musu gunduwa gunduwa ya rarraba su akan duwar wasu mabambanta kai a can jiki a can tsagin fiffike a can ya Allah ya ce sannan ka kirawo su za su zo maka suna gudu tare da kai mana wayan abin zasu su haɗe kuma abin da ya faru kenan iz qala ibrahim rabbi arini kai tuhil mauta qala aw lam tu'min bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك ساعيا واعلم أن الله عزيز حكيم kuma abin da yawa kana kenan dan haka wannan magana idan ana magana akan dawowa din to ana magana ne akan cewa rayuka za su koma ga jukkunan da suka zagwanye sannan ka koma cikin alqur'ani kamar suratu yasin da nawair dinta zai nuna maka cewa wurin hisabi Allah jalla wa ala zai rufe bakunan su sai a bawa hannaye da ƙafafuwansu damar su magana shi ma mafhumin wannan siyakin ayoyin yana nuna cewa tsofaffin hannun nasu ne domin hannu zai ce ba da ni kai kaza ba kafa ta ce kamance da ni ka tattaka ka je wuri kaza Allah jalla wa ala yace al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun a wannan rana ne Allah jalla wa ala yace za mu rufe bakunan su sai hannayensu da kafafuwansu su yi mana magana da abubuwan da suka kasance suna aikatawa kamar yadda a wani wurin ya ce wa qalu li lima shahidtum alaina za su ce wa fatin su me yasa kuka yi shaida a kanmu?" sai fatin su ce "An na Allahu an taka kulla shai." Allah wanda ya ya bawa kowane abu damar ya furci shine ya bamu ikon mai furci ce wa huwa khalaqakum awwala marra kuma ne ya halicce ku a karan farko wa ilai turja'un kuma gare shi ne gashi shi hukum dan haka ƴan uwa masu albarka wannan <clears throat> in ya nuna haka yana nuna abinda wato muka tabbatar a baya kamar yadda da yawa daga cikin hadisai ma suke nuna wannan daga wannan gabar malam ce wa anna Allah subhanahu wa ta'ala ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء yake cewa kuma hakika Allah subhanahu wa ta'ala yana ninninka ayyukan bayinsa muminai na ƙwarai, kuma yana yin rangwame gare su dangane da zunubansu sanadiyyar tubansu idan ma wannan zunuban da suka yi manyan laifuffuka ne. Dangane da ƙananan laifuffuka kuma Allah yana gafarta musu ta hanyoyi da dama wanda daga ciki shine nisantar manya ɗin. Kuma Allah jalla wa'ala ya sanya makomar duk wanda ya yi kaba'ir zunub kuma bai tuba ba, to Allah ya bashi ƙarƙashin ganin damarsa. idan ya ga dama ya yafe mai in ya ga dama ya azabtar da shi in ya ga dama azabar ya masa mai tsanani in ya ga dama ya rangwanta masa Allah jalla wa ala yana cewa hakika Allah baya yafe wa wanda ya mutu yana shirka da shi ya hadu da shi akan haka amma kuma duk laifin da yake koma bayan shirka to an Allah ya ga dama zai iya yafewa anan malam ya faɗi dunkulallen abu wanda ya kunshi masail mas'ala ta farko tabbatar da alhasanatu wa sayyi'at cewa akwai kyawawan ayyuka akwai munanan ayyuka wanda wannan ya nuna maka cewa masu da'awar yanci matar da za ta zo ta ce maka ita baka da dalilin da zaka ce mata sai ta sa hijabi wani ya ce baka da dalilin da zaka hana shi yayi zina da matan da ya ga dama zai ce ai jikinsa ne ita ma waccan ɗin ita ta yadda don haka yana da damar da zai wannan a musulunci ba haka bane jikinka ba naka bane amana ce Allah ya baka kuma ya tsara maka yadda zaka tafi da shi kuma idan kai gaban kanka to jikinka ne zai gaya maka kamar yadda muka ja ayoyin can da suke yin shaida ga jikin don haka a musulunci babu ibahiyya cewa ka ce kawai duk abin da ka ga ma halaliya ne abin da turawan yamma suke nema su sanya mana wannan akidin a cikin matasa maza da mata suna ganin a raƙashe a yi rashin mutunci a yi abin da aka ga dama kawai rayuwa ce a ji daɗin lokaci saboda mutum yana da freedom Ba ka da freedom Ba ka da wani sauran freedom ka bawa kai bawan Allah ne in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abida dan haka duk wanda yake bawa ne wani daga kara zai wani wani wani abin nan zai fita zai daga ah, wato daga biyayyar ubangidansa babu shakka bawa mai nagarta ba zai haka ba to don haka malam a mataki na farko ya gaya mana akwai lada akwai kuma zunubi sannan a ladan matsala ta biyu Allah da falalarsa kuma yana ninnin kashi. idan kai abin da Allah zai baka ladan to idan ya ga nagartar niyyarka da nagarta aikin da tasirin aikin ga wanda aka yi wa in irin aikin da yake kyautatawa ne ga wani sai Allah ya ninninka ladan da haka malam a nan sai ya tabbatar da mas'alar mudha'afatul hasanat wanda nususu shar'a nassoshi dalilai na shari'a suna tabbatar da Allah karimi ne Allah kyautarsa ta wuce inda kake tunani daga cikin abin da ke tabbatar da haka shine kayi kyakkyawan aiki guda ɗaya amma in ya tashi sakanta maka sai ya ninka maka ɗayan nan zuwa gida goma idan ya ga nagartar ta kai inda ta kai sai ya ninka shi zuwa gida ɗari bakwai kai sab'imiya ta kai in ya ga dama sai ya ninka shi ila adafin kasira zuwa fan taɓa sama adadin da ba kai saka lissafi shi ba ko malala gashin tunkiya to malam ya tabbatar da wannan domin asali alqur'ani ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki guda daya to in Allah ya gani gan dama Allah ne sai ya sakanta mai da ninki goma kai daya an ninka ma sau goma yace amma wa man jaa bis sayyi'ah to kaga wannan ninkin falala ce ta Allah falala ce ya ce amma wanda ya zo da mummuna guda ɗaya fala yi za illa mislaha ba za a sakanta mai ba sai kwatankwacin ta ita ma wannan in bai tuba ba kaga wannan tsantsar adalci kenan ko wa hum la yuzlamuna ba tare da an zalunce su ba wannan za a sakanta mai ba tare da an zalunce su a wani wurin yace man ja bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki to za a bashi mafi alkhairin ta mafi alkhairin ta shine abin da aka fara a fashin bakin ayar da ta gabata ashru amsalha don haka shi kyakkyawan aiki guda ɗaya idan ba waye to Allah jalla wa'ala sai ya duba sai ya ninka mai fiye da da wannan ɗin kamar yadda za mu ga Allah jalla wa'ala ya buga wani misali na ban mamaki wanda yake nuna karamcinsa da yadda yake ninka aiki shi ne buga misali da yadda zangarniya take fitowa za ka shuka guda ɗaya ko guda biyu ko uku in ta tashi ta fitar da wa'annan bishiyun guda biyu ko guda ko guda ɗaya amma kowace sai ta fitar da zangarniyoyi kowace sai ka ganta cikus gashi nan kamar in dawa ce in gero ne in wane ne sai ka ganshi gashi nan abin da zaka kwasa yana da yawa sai sa Allah ya buga misali a wurin mas'ala guda ɗaya mas'alar infaqi ciyar da dukiya yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatar saba'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai yace wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim subhanallah ma akrama ma ajwada wato karamcin Allah ya wuce tunani yace kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda neman yardar Allah kamar misalin mutum ya ɗauki kwaya ce ta dawa ko ta masara ko ta abinda yake kwaya da ake shuka ko gero sai ya shuka wannan ƙwaya guda ɗin ya ce ka masali habba ita kuma in ta tashi an ba ta saba a sanabi sai ta fitar da zangarniyoyi guda bakwai a kowace zangarniya mi'atu habba akwai ƙwaya-ƙwaya har guda ɗari kaga nan an buga maka misali da sab'i mi'a kenan cewa ga sunan guda bakwai ne amma kowace ta fitar da ɗari kaga ɗari bakwai to haka fa kwatankwacin aikin lada yake babu shakka wannan ya nuna maka cewa abin nan kuma kaɗan daga ci abin da ke nuna karancin Allah har a hadisi manza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cin sai muslim riwaya na abi huraira alaihi sallam ya buga misali da azumi yadda Allah yake dumbuzo ladan azumi ya bayar ba tare da ya lissafa ba wannan tsantsar karamci ne da falala ta Allah yace kullu amal ibn adam la illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi da aikin da dan adam zai nasa ne yace amma banda azumi azumi na wani idafatu tashrif sai ya raba azumin gaggare shi dan ka gane cewa lamarin azumi babba ne da aka tashi ambatan ladan sai ba iyakance ba sai aka ce kawai bi ghairi hisab ni na san me zan bayar wanda wannan ya kai matuka wurin uslubi na wato tunzura mutum ya aikin alkhairi ko kwadaitar da mutum ya aikin alkhairi kamar yadda manzo Allah sallallahu a cikin fashin baki na alqur'ani ya ce Allah ya riga ya tsara kyawawan ayyuka da ladansu da kuma munanan ayyuka da zunubansu kuma ya bayanin wannan ya rarrabe duka eh Allah ya yi tafsilin komai a cikin alkur'ani ga hanyar da in ka bi za ka samu lada ga hanyar da in ka bi za ka samu zunubi wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nufi ya aikata kyakkyawan aiki amma sai bai samu dama aikata ba to a nan ma Allah sai rubuta mai lada ɗaya saboda niyyar kawai ta isa a sakanta mu yace wanda koye nufin ya aikata ta kyakkyawa kuma ya aikata to Allah sai ya rubuta mai lada goma kaga an wani zubin ma idan nagartar ta kai sai a kai ninki ɗari bakwai kai ana kaiwa ma ninkin da Allah ne ya san adadin ya ce amma idan ya yi nufin ya aikata mummunan aiki sai bai kai ga aikata ɗin ba sai Allah ya rubuta mai lada ɗaya. Amma in yi nufin aikata mummuna, sai ya aikata sai a rubuta lada ɗaya tal, zunubi ɗaya tal. Wannan shi ma idan ya tuba sai a kankare, sai a ba shi lada. In Allah ya ga dama sai ya mai da wannan zunubin ya zama lada. In wannan zunubin ya haɗu da tuban sai ya zama ladaddaki masu yawa. Kaga wannan duka abin nan ne na Allah. ‘Yan uwa masu albarka a ƙarƙashin wannan, Malam yana ishara zuwa ga matsalar zunubai ba matakin su ɗaya bane akwai kaba'irul zunub akwai sagha'irul zunub akwai kabira akwai saghira malamai sun tattauna menene kabira me saghira me bambancin su wataƙila abinda dalilai yake nuni akai kamar yadda Sheikh ɗinmu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahmatullahi alayh ya tabbatar a wannan littafin yana cewa duk abinda shari'a ta sanya mai haddi aka ce wanda ya ga hukuncin da za a yi mai a nan duniya ko kuma aka tanadi wani narko na azaba bai da hankali a ce masa wuta ce ko zai dawwama a cikin wuta ko kuma a ɗanfara abin da fushin Allah ko rushewa aiki wannan duka alamu ne da suke nuna maka wannan kabira amma shi shine abin da Allah ya yi hani ga barinsa amma irin wannan narkon bai zo don gane da shi Ka ga manyan zunubi da zarar mutum ya tuba ana kankare masa domin Allah jalla wa ala ya ce qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim yace ka gaya musu ya ku bayina waɗanda kuka zalunci kawo kanku kuka yi nisa cikin hanyar sabawa Allah kada ku ɗebe haso da ƙauna daga rahmar Allah da yafiyarsa hakika Allah yana yafe zunubai baki ɗaya Allah shine al-ghafuru shine ar-rahim mai cikakkiyar gafara kuma mai cikakkiyar ah, rahma kuma Allah ya bamu labarin cewa bayan Allah na kwarai wato da zarar sun yi zunubi ko suke gare shi su tuba wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وأبا Abin da ma dai aka yi mana umarni da shi kenan ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha akwai wata lafta latifa a cikin wannan nusus wannan lafta din jan hankalin yana nuna maka kai ba masumi bane yana nuna maka kai zaka iya yin kuskure bal jini da tsoka da sha'awa dama an raka ba shi akan ya kuskure to sai dai wannan kuskuren ba ta ammudin sa ake ba kamar da muke jin wasu dullal wasu wanda suka ɓace an sawa'is sabil suna ɗaukan kamar ma wato laifi ya zama ado ne kamar yadda muke gani yanzu mutum yana alfasha yana ɗorawa a social media ta fito tana gantsara tana nuna tsiraici tana maganganu na batsa na rashin mutunci tana ganin cinyewa ne irin wannan in mutum bai daina ba to Allah zai jarrabe shi da mutuwar zuciya duk wanda yake yin laifi kuma yake yadawa domin ya lalata tunani da ɗabi'un ƴaƴan musulmi to Allah yana jarrabarsa da mautul qalb da haka sai ya zama zuciyar ta mutu sun zama cikin lahum qulubul la yafqahuna biha ga zuciyar amma ba za ta yi amfani ba za a gane ana nufin ordinary laifi wanda rauni na dan adamtaka yake iya sa mutum ya zame yayi ba wanda mutum yake ba da gadara yana yi dan isgilanci da yan garanci ga malamai ko ga addini yana ganin sun matsawa mutane lamba yana ganin dan me za su dinga yin hudu ba akan kaza dan me za su ce ba za a yi kaza ba shi kawai yana ganin damuwarsa shine su ne malamai da suke karanta nasoshin alkur'ani su ce Allah ya ce manzan Allah sallam ya ce shi yasa ya fi so ya zamto komai wato sakaci ya mamaye komai malamai sun ji kunya sun samu koma baya sun samu tozarta to shi a lokacin yake jin farin ciki wanda wannan ita ce ɗabi'a 'yan daɗi arna a koda yaushe za ka ga idan wani abu ya faru tsakani da Allah ba za su yi treating ɗinsa ba yadda ya dace amma da zarar wani ya saba wa Allah wata masifa ta same shi to a wannan gabar a nan dukkanin tausayinsu yake zuwa ba wannan ake magana ba abin da ake magana shine tuba na ainihi na hakika kuma kai ɗan adam ne za ka yi kuskure sannan don ka ce wane ya kuskure ba fa yana nufin ka ne masa hisabi ba ne, kafin kai ni da kai ya aka yi muka gane kuskure shari'a ce ta ce ya kuskure shari'a ce ta ce kaza daidai ne kaza kuskure kai kuma a wurinka kana gana a duk abin da mutum ya yi in dai zaɓin kansa daidai ne wannan sunansa rashin addini sunansa cewa Allah da manzo don haka duk ɗan musulmi duk wanda ya karanta alƙur'ani ko mai ƙanƙantar abin da ya samu rabon da ya samu na nasibin alƙur'ani ya san cewa akwai daidai akwai rashin daidai to daidai ɗin ake so kai a inda ka zame kai kuskure anan kuma so ake ka dawo ka gyara kenan sai ya zama har maganganun da malaman mu suke na cewa a gyara a daina waƙoƙi na batsa na fitsara rawa ta fitsara a daina ƙoƙarin lalatawa younger generation matasa masu tasowa a daina ƙoƙarin lalata musu tunani a koya musu abin da za su ci gajiya da alfanun rayuwarsu ta duniya da ta lahira zama masu manufa masu ma'ana duniya ta yi nisa an yi nisa wurin kirkire-kirkire da sana'o'i da abubuwa da dama wanda zai tallafa wa rayuwar ɗan adam amma kai kana gefe kana wata kusurwa kana ƙoƙarin ka rusa kanka ka rusa al'ummarka wannan abubuwan duk da ake na na fito na fito da Allah jalla wa'ala ba za su kai mu ko ina ba ka je ka ga yadda wasu turawa suke tadayyun sai ka raina kanka kana ganin cewa kai an haife ka cikin addinin dama sai da Umar radiyallahu anhu ya ce ba wanda ya san kimar musulunci sai wanda ya taba rayuwa a cikin maguzanci la ya'rifu al-islam man la ya'rifu al-jahiliya da haka su sun da sun yi rayuwar ta kaskanci ta maguzanci da suka shigo cikin ni'imar imani sun gane irin baiwar da Allah ya musu da haka 'ya'yan musulmai mu farka mu farka mu koma taitayin mun san a baya mun karanta da yawa tuban nan kashi-kashi ne to tuban da alqur'ani yake so kai shine at-taubatun nasuh ingantaccen tuba ba tuban muzuru ba tuban da har zuciyarka har ga Allah kana jin ka daina kana mai nadama akan abin da ya faru sannan kuma a lokacin da kake wannan tuban idan kana cakuɗa da wannan wannan laifin kai gaggawa ka fita daga cikinsu ba zai yi mutum ya riƙe kwalbar giya ko abin nan ɗin naɗin wiwi ko kaza ko ƙwayoyi benalin da waye yana afawa yana cewa mun tuba mun daina a'a wannan aikin da kake yana kana cakuɗa da aikin yana nuna ƙarya kake an takazza yana nuna izgilanci kake wa ubangiji kuma daidai yake da kai shi yasa malam mai ahlari ya cewa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha in kana mutalabbisan biha dan haka mun san sharuɗan nan tuba nadama dangane da abin da ya gabata da kuma niyyata cewa ba zai koma a cikin wannan zunubi ba sannan kuma ka kyale wannan zunubin idan a lokacin kana cuɗanye da shi wataƙila ka ce abin nan na hudu kuma idan yana da alaƙa da haƙƙin wani ɗan adam a ɗauka a mayar masa ‘yan uwa masu albarka malamai sun yi magana akan cewa ƙananan zunubai da malamin ishara gare su to kyawawan ayyuka ma suna kankare su kamar yadda misantar manyan ayyukan kaɗai kyakkyawan aiki ne da ya isa ya rushe ƙanana kamar yadda Allah ya ce wallahi in dai za ku nisanci manya-manyan laifukan da muke hana ku gabarin aikata su mu kuma mun dau gabara za mu kankare muku kananan ku ko mu shigar da kuma shiga mai girma ita ce aljanna in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima da haka 'yan uwa masu albarka mu gane wato falala da yalwar rahmar Allah kai uwa uba ya ishe mu mu gane falala da yarwar rahmar Allah wannan nassin da muka karanta dazu da yake tabbatar da cewa duk laifin da bawa ya mutu yana yi matsawar ba shirka ba ce to Allah ya ga dama zai yafe mu to amma fa an ce mashi'a ina so ƴan uwa masu bi na da sauraro su kalli wannan nassin da kyau su fahimce shi fahimta ta basira an ce inna Allah la yaghfiru Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yafe a mutu a hadu da shi ana yin shirka wa yaghfiru ma duna zalik amma yana gafarta duk abin da ba shirka bane liman ya sha'u ga wanda ya so to ina nake da tabbas ina kake da tabbas idan mun mutu akan abin da ba shirka ba zunubi ne muna cikin tahtal mashi'a din ba ma tsoron mu faɗo inda mashi'ar Allah ba ta tanawulin mu ba Ake ce ban mu don haka karatun shedan ne ka dinga jin cewa ai tun da kai dai ba shirka kake ba to ai shi kenan babu matsala bari ka miƙe kafa ka ci gaba da tsula tsiyarka in ka je can Allah ya yafe maka a'a ba haka ake nufi ba ah, a gaba ta gaba tunda muna da ragowar kamar minti shida ko minti watakila biyar malam ya ce wa man aqabahu Allahu binarihi duk wanda Allah ya mai ukuba da wutarsa akhrajahu min habi imanihi to matsawar mumini ne to Allah zai fitar da shi saboda wannan imanin nasa fa adkhalahu bihi jannata sai Allah ya shigar da shi aljanna yace man ya'mal mithqala dharratin khayran yara duk wanda ya aikata daidai da kwayar komayya na aikin alkhairi ko da kwayar zarra ne to lalle sai ya ganshi wa yukhriju minha bi shafa'ati bi shafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir kuma da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai fitar da wanda annabi sallallahu ya musu ceto cikin sa na ma ma'abota kaba'ir zunub anan malam shi ma ya ambaci jumlar mas'aloli kamar haka mas'ala ta farko ya tabbatar da cewa Allah yana da wuta yana da aljanna kuma ya tanade su tun can suna nan a ajiye gida ne ga waɗanda aikinsu ya fi dacewa da su mai kyakkyawan aiki aikinsa ya fi dacewa da makoma ta aljanna mai mummunan aiki aikinsa ya fi dacewa da makoma mummuna ta wuta don a tsarkake shi matsala ta biyu malam ya tabbatar da matsalar ahlul iman la yukhalladuna fil nar ma'abota imani Allah ba zai dawamar da su a cikin wuta ba ko da abin da ya same su ya same su tsawon zamanna a cikin wuta to amma wannan la ilaha illallah din za ta yi musu amfani kamar yadda annabi wasallam ya faɗa cikin sahih muslim man qala la ilaha illa allah nafa'athu yawman min ad-dahr yusibuhu ma yusibu duk wanda yace la ilaha illa allah yayi imani da la ilaha illa allah to sai ta masa amfani ko mu jima ko mu dade ko da abin da ya same shi ya same shi malam sai muka ga a wannan bigiran sai ya kafa hujja da qaulullahi jalla wa ala faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara domin wannan mantukin ta da mafhumin ta duka yana nuna cewa duk wanda yace la ilaha illallah to zai ci gajiyarta sannan kuma mas'ala ta biyar malam ya tabbatar da cewa daga cin abin da yake sanyawa wanda ya cancanci shiga wuta kuma a fito da shi shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka malam ya tabbatar da matsalar ceto cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto sannan ceton nan kai ka ce an tambayi malam ga su wane ne sai ya ce li ahlil kaba'ir kaga kenan in an yi wa ahlul kaba'ir ceto to min babi aula ayi wa as sagha'ir ma'ana sa a ce mutum ya je lahira ya haɗu da Allah Allah bai gafarta mai saga'ir ɗinsa ba to tun da dai mai kabira cikin kaba'ir zunub aka cece shi domin babu aula mai sagira cikin saga'ir zunub za a cece shi matsala ta shida ya tabbatar da malam ya tabbatar da afdaliyar ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka duba kasawa da tsarewa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda al'umma su samu kyakkyawan makoma zai tsaya tsayin daka duk wanda ya ce la ilaha illallah ɗin ya ce ya Allah wannan nawa ne a ce to ɗauke shi an baka don haka da wannan ne malamai suka ce suka kawo matsala suka ce to a wannan bayanan da ake an yi maganar wuta to ina matsalar kafirai shin kafirai za su wanzu a cikin wuta abadal abad har abada ba daga kafa ba za su taɓa fitowa ba suka ce to wallahi nasoshin alqur'ani suna cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar zahirin nassin ya ce duk wanda ya mutu yana shirka da Allah to da kansa ya haramta kansa shiga aljanna kuma makomarsa wuta ce to me ake nufi da wannan makomarsa wuta ce ma'ana har abada ba zai dawo ya shiga aljanna ba kuma ga inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha suka je zahirin wannan su ne kafirai kwata-kwata ma aljanna ba ta su wace kan masu sare sai matsala ta biyu to ina musulmai wanda suka mutu suna saba wa Allah su ma wannan za su shiga wuta da sabansu amma za a zabtar da su a tsarkake su gwargwadon yadda suka yi wannan saban domin shi saban Allah wato kamar cuta ce ba zai yi ka ɗauko wanda suke da ƙoshin lafiya ba ka ɗauko mara lafiya ka sa shi a cikinsu sai ya harbe su ko kai a nan duniya in kaji ne da kai wannan ka fahimci ta fara mashashara wancan lafiyar su lau kafa kafa kake baka haɗa su ware ta kake sai ka ne sai ka tsarkake ta sai ta bi wasu process wanda wato kiwon kajin ka ya tanada yadda za ka tabbatar cewa ka tsabtace ta daga wannan dattin da ya taɓa ta wannan barazanar da ka iya kashe ta domin in ka ce kai ne sarkin tausayi sarkin rashin nuna bambanci ka ɗauki mai mashashara guda ɗaya ka sata a cikin ɗari lafiyayyu to ka jira kwana biyu zuwa uku ka ga waɗanda za su yi wabi za su mutu to kamar haka ne ba yadda shi yasa Allah ya ce afana ja'alul muslimina kal mujrimi yanzu zai yiwu adalci ne a ce mun maida da masu laifi da wanda suke musulmai masu ɗa'ar Allah mu zama duk duk duk kai su dai fa zai yiwu malakum kaifa tahkumun wayannan da suka hana kansu jin daɗi a duniya suka takura kansu domin su ji daɗi a can kai kuma ka zo kai tamoranka a nan kuma ka ce wai kana so ka tashi tare da su ba zai yiwu ba da haka Allah zai ware su ya sakanta musu da abin da ya dace kai kuma wannan abin da kai sai Allah kai kuma ya yi maka abin da ya cancance ka lokacin ya yi mana halinsa za mu dasa aya a nan sai kuma a wani zaman insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa